a jiya da misalin karfe bakwai dare ne dai wasu yankunan bakin wake guda uku suka kusa wani kauye da ake kira umarari mulai inda suka tara babban da ke jikin su suka yi sanadiyar mutuwar mutane hudu da kuma jikata wasu guda takwas kakakin rundunar yan sandan jihar borno victor isoko ya tabbatar wa manema labarai a kuwa lamarin ta hanyar sada zumunta da ake kira whatsapp inda ya ce dan sibiliyan jtf guda da wace mace guda kuma da 'ya'yan ta biyu ne suka rasa rayukan nasu sakamakon tashin waɗannan bama yayin da guda takwas ɗin da ya ce sun samu raunuka an garzaya da su asibiti kuma ana nan ana masu magani dsp sokun ya ce namiji guda ne da kuma mata biyu yan kunar bakin waken da suka shiga wannan ƙauyen suka tada wannan bumabuman sai dai bai yi ƙarin haske ba game da adadin shekarun su ko kuma ta inda suka fito ba sai dai bayanai da nake samu daga ƙauyen umararin mulai din wannan shine karo na uku cikin wata guda da yan kunar bakin wake ke zuwa wannan ƙauye duk da cewa akwai jami'an tsaro a kewaye da wannan ƙauye kuma wannan shine karo na farko da suka samu nasarar kashe mutane har hudu duk da cewa su uku suna zuwa wannan ƙauyen kenan an kwanakin nan dai ana ta cigaba da samun hare-haren yan kunar bakin wake da kuma kai hare-hare kan jama'a wanda kuwa kwanaki uku da suka gabata sai da wasu maharan suka kai hari kan jami'an soja da ke garin Magumeri inda aka ce har sun halaka wasu jami'an sojan. Na dai tuntubi wani mazaunin wannan ƙauye na Umarari Mulai ta wayar tarho wanda ya min ƙarin haske game da aukuwar lamarin kamar haka. Eh mutum amma wanda aka samu kai shi ne mijin da da wayancan ko mata ko maza ba a sani ba su yanzu suna bincike kuna amma mutum su da suka rasu kusan takwas sun dukkata. Wai to sun dumfari gidan mutane ne ko kuma me ya faru? Ka san kauye ne ka san kauyuka kowa yana zaman kansa ba wai in ba lokacin sallah da sauran su ba da raba a taru a irin a zauna din dan garin da mu ta fuskanci hatsari wannan ba za su taru ba haka suka so idan sallan nan suka zo sai suka rabu guda uku da biyu suka gabas sai suka shiga a wancan din sakkiyan garin shiga ya tayar wancan kuma da wannan ya tayar a cikin anguwa sai su suka tayar amma ba tare da sun shiga da cikin daki ba amma anguwa suka shiga wato sun tada abun ɗaya bayan ɗaya kenan yawwa da da ba kowanne minti uku biyar biyar yanzu kamar wani hali mutanen wannan gari naku suke ciki yanzu haka eh, alhamdulillah alhamdulillah jirgin nan ba komai dai ana shirye da wanda suka mutu za a yi musu jana'iza an da kaɗan wancan kuma wanda sai an kai su asibiti. abin da ke so sani kamar wannan wurin kamar wannan eh, wurin naku ina ce akwai jami'an tsaro da suke dab da mashigan wannan wuri. kuma kai bayani kamar cewa ba wannan shine karo na farko ba da ake samun irin waɗannan yan gunan bakiyoyi suna shigo wannan ƙauye. Allah ta zuwan su wallahi ya kai fudu ma na laruna. Yau da ce ko na goma ba ta guda biyu suka zo bayan har tana da juna biyu suka kashe kansu kuma mota da kamar akwai kuma guda biyu suka zo da asibita sai suka tadda su a can suka ce ina za ku je suka ce asibiti kafa akwai asibiti a yanin agrodo haka sai suna da gani suka ji tace an gudu hijira da can muka sai wani sai ya ce kai ina za kawai su yi su faya kawai sai da aka fara harbi da yan ta gudu sai aka harbe ta ta faɗi ta tayar da ta tayar da bom wancan kuma yarinya karama daga aka harbe ta bom din bai tashi ba sai aka kira masu kunce bom din suka zo suka kunce wannan sau uku kenan a cikin a cikin sa'a cikin wata daya da wani abu wani sun suka zo amma da bi sabon nasarar kashe kowa ba a matsayin ne kawai sun kashe mutum hudu da sun da eh, takwas suka ji sata wajen garin sunansa umarari. wani mazaunin ƙauyen umarari mulai kenan wani ƙauye da ke dab da shiga cikin garin maiduguri kai bayani game da harin kunna bakin wake da wasu mutane suka kawo su uku da suka yi sanadiyar hallaka mutane hudu da kuma raunata wasu guda takwas a daren jiya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya